Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19,31,49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Noman FM da Dalol FM da Niya sai tashar mu ta biyu a Afirka akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu Alfa Radio da ke Kumasi yayin da a duniyar gizo ta intanet za a same mu a kodayaushe a hausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci yau Juma'a goma ga watan Janairun 2020 Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko ga kanin labarai. Kasar Iran ta gayyaci hukumar kula da harkokin sufuri ta Amurka don shiga binciken da ake yi game da jirgin saman fasinjan Ukraine da ya faɗo a kusa da Tehran a cikin farkon makon nan. A Amurka kuma 'yan majalisar wakilan kasar da 'yan jam'iyyar Democrat ke da rinjaye sun kada kura a jiya Alhamis a kan takaita damar shugaba Donald Trump ta neman kara kai hare-hare a kan Iran. Ana sa ran shugabar Jamus Angela Merkel za ta je birnin Moscow gobe Asabar idan Allah ya yarda don tattaunawa da shugaban Rasha Vladimir Putin. Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar jama'a na ci gaba da mayar da martani game da wani sabon hari da aka kai kan dakarun kasar. Wannan sojoji da ake zuwa ana kashe mana cikin ƙasar mu wannan al'amari ba mu sa abin da za mu cewa ba ma bisa kan wannan. A Najeriya har yanzu masu ruwa da tsaki a harkar hada-hadar kuɗaɗe na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta dangane da dakatar da kuɗin eko ta bai ɗaya da za a samar a nahiyar Afirka. to abin da ya ba mutane tsoro sai kawai aka ga faransa ta ta yanke hukunci ta hannun shugaban kasan cote cewa sun riga sun canza kudaden sun yi kaza sun yi kaza daga bisani za mu kawo muku sauran rahotanni da muke dauke da su da kuma shirin duniya amurka na mahmud lalo amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kasar Iran ta gayyaci hukumar kula da harkokin sufuri hukumar Amurka da ke bincike a kan haɗura wadda ake kira NTSB a takaice don shiga binciken da ake yi game da jirgin saman fasinjan Ukraine da ya faɗo a kusa da Tehran a cikin farkon wannan makon. A wata sanarwa da aka fidda jiya Alhamis, hukumar ta NTSB ta ce ta samu saƙon gayyata a hukumance game da faduwar jirgin saman daga hukumar sa ido akan haɗarin jiragen saman Iran kuma za ta tura wakilinta don gudanar da bincike akan haɗarin. Haka kuma Iran ta gayyaci kamfanin Bowen, kamfanin Amurka da ke sarrafa jirgin saman don a yi binciken da shi, ita ma Ukraine ba za a barta a baya ba za ta shiga tawagar masu binciken. 'Yan majalisar wakilan Amurka da 'yan jam'iyyar Democrat ke da rinjaye sun kada kuri'a a jiya Alhamis akan takaita damar shugaba Donald Trump ta neman ƙara kai hare-hare akan Iran ba tare da amincewar majalisar dokokin ƙasar ba. Ƙudurin ya samu amincewa da kuri'u 224 yayin da 'yan majalisa wakilai 194 ba su amince ba. Wasu 'yan Republican su uku su ma sun jefa kuri'ar amincewa da ƙudurin kamar 'yan Democrat. Ana sa ran a mako mai zuwa 'yan majalisar dattawan ƙasar su kuma za su kaɗa kuri'a akan wani kudiri mai kama da wannan. 'Yan majalisar wakilan sun gabatar da wannan kudirin ne bayan da Trump ya ba da umarnin kai wani hari da jirgin sama mara matuki a makon da ya gabata wanda ya yi sanadiyar mutuwar janar kasim Soleimani, kwamandan rundunar sojan juyin juya wato juyin juya halin Iran. Ana sa ran shugabar Jamus Angela Merkel za ta je birnin Moscow gobe Asabar idan Allah ya kai mu don tattaunawa da shugaban Rasha Vladimir Putin. ana kyautata zaton taron zai mai da hankali ne akan rikicin iran yayin da jamus da rasha ke yin kira akan a sassauta zaman fargaban da ke faruwa tsakanin amurka da iran haka zalika rikicin ukraine shi ma yana cikin jerin abubuwan da shugabannin za su tattauna a kai da kuma batun makomar batun wato batun bututun iskar gas din nord stream 2 daga rasha zuwa jamus da ke fuskantar suka sosai daga amurka ranar talata da ta gabata ne shugaba vladimir putin putin ya kai wata ziyarar ba sabon ba zuwa siriya karo na biyu tun bayan da rasha ta shiga harkar taimakawa shugaba bashar al-assad a yakin basasa kasar a shekarar 2015 Andrew Foxall wani mai fashin baki ya ce saboda yadda Rasha ke kara shiga harkoki a gabas ta tsakiya, Rashar na kokarin ta kaucewa barkewar wani sabon rikici a Iran yanzu. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dakaran da Khalifa Haftar ke jagoranta a gabashin Libya sun yi watsi da kiran da turkiya da kuma Rasha suka yi na a tsagaita wuta a faɗan da suke yi daga ranar Lahadi. Rundunar sojojin Haftar ta fitar da wata sanarwa da ke cewa a yayin da ta yaba da ƙoƙarin neman kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin. rundunar za ta ci gaba da kaddamar da yaƙi a kan ƙungiyoyin 'yan ta'adda ma'ana gwamnatin ƙasar da ke tripoli da ke samun goyon bayan majalisar ɗinkin duniya a wata sanarwar haɗin gwiwa da suka fidda a farkon wannan makon shugaban rasha vladimir putin da shugaban turkiyya recep tayyip erdogan sun ce neman warware rikicin libya ta hanyar amfani da ƙarfin soja ƙara munana lamarin kawai yake yi kuma yana daɗa kawo rarrabuwa a tsakanin 'yan ƙasar munin yanayin libya na kawo cikas ga tsaro da zaman lafiya a kewayen kasar da kuma yankin da ma nahiyar afirka baki daya. Masu kare haƙoƙin 'yancin 'yan jarida a Najeriya sun zargi gwamnatin ƙasar da ƙauracewa Punch ko daina ba ta haɗin kai wato ɗaya daga cikin jaridan ƙasar da ke kan gaba. A watan Disamban da ya gabata, jaridar ta cicciki shugaba Muhammadu Buhari akan zargin ya yi watsi da dokar ƙasa kuma ya bar wasu 'yan ƙasar a tsare ba bisa ƙa'ida ba. Sai dai masu goyon bayan gwamnatin ƙasar sun kare gwamnatin sun ce wato suna cewa zarge-zargen ba su da tushe ko wata hujja.

Yayin da jamhuriyar Nijar take ci gaba da fuskantar yawaitar hare-hare a 'yan kwanakin nan, jama'ar kasar na ci gaba da dasa alamar tambaya akan ƙarin hare-haren da ake kaiwa akan dakarun kasar. Harin na baya-bayan nan dai shine wanda aka kai a barikin sojin kasar da ke san godo akan iyakar kasar da Mali a cikin yankin Tilaberi wanda ya yi sanadin mutuwar dakarun kasar 25. Ga Yusuf Abdullahi da karin bayani daga Yamai. a wata ɗaya dai sojojin na nijar sun fuskanci manyan manyan hararen ta'addanci uku a garuruwa daban-daban kamar haka inates da sanam da kuma senegodor dukkaninsu a cikin yankin har hararen da suka yi sanadiyar rasa rayukan sojojin ƙasar fiye da ɗari tuni dai 'yan ƙasar nijar suka soma bayyana ra'ayinsu mabambanta kan wannan al'amarin isiya dan zaki shugaba ne na wata jam'iyyar siyasa da ake kira PGPN jar hula. Wannan sojoji da ake zuwa ana kashe mana cikin ƙasar mu wannan al'amari ba mu sa abin da za mu cewa ba ma bisa kan wannan. Mu kiran da za ga gwamnati da shugaban ƙasa ya yi magana ECOWAS ya yi magana majalisar ɗinkin duniya mu mun goyi da bayan wannan magana ta shugaban ƙasa wadda ya yi kuma muna kira ga gwamnati ga shugaban kasa don allah don annabi a tada jiragen yaƙi a tada sojoji su je su iske mutanen nan garin nan da aka ce suke wanda daga can ake kawo ma ƙasar nan ta hari a je can a kai musu hari a babbake su a yi ta ta ƙare mu mun gaji da wanga tashin hankali mun gaji da wannan hituna da take zuwa tana iske mu cikin ƙasar mu. harin baya nan da aka kai a barikin sojojin ƙasar Nijar da ke a senegodor a gabda iyakar kasar da mali wanda ya sanadiyar rasa rayukan sojojin kasar 25 a sanarwar da gwamnatin nijar ta fitar game da wannan harin ta bayyana cewa sojojin nijar sun samu goyon bayan takwarorinsu na kasashen waje wanda ya ba su damar hallaka 'yan ta'adda 63 a cewar da abdulkadir shugaba wata kungiyar fararen hula da ake kira gyara kayanka yanzu kan al'ummar nijar za ta ga tasirin sojojin kasashen waje har da sanarwa ma aka yi su aka nuna cewa nan gaba jiragen nan nasu da aka yi ta korafin cewa ba a san unkwanin su ba a san menene dalilin kasancewar su za a tada su kuma za a karfafa bincike da bayar da labaru da kuma yin kididdiga da kuma sanar da eh, jami'an tsaron mu salo da dabaru irin na zamani nan tunkara waɗannan 'yan ta'addar da kuma yunkurin murkushe su to sai da nasa bangare idi abdu ɗaya daga cikin masu fashin bakin al'umuran yau da kullum a Nijar ya bayyana cewa lokaci yayi da shugabannin kasashen G5 Sahel za su dogara da dakarun kasashen su maimakon dogara da na kasashen waje. A yi tsari wani bai kare wani wannan gaskiya abun sojinan wa'annan kasashen biyar su ne kamata su gama kai su gama karhi su gama komi da komi su ta yi su fatattaki wannan mutanen ba wai sai sun kama hari ba a rika kuka. a nasa bangare daura tankama mataimakin shugaban wata kungiyar fararen hula da yake kira kaded ya bayyana cewa dole ne nijar ta nemi gudunmuwa kasashen waje a wannan yakin to amma fa ba na soja ba eh, jirage ne na zamani motoci ne na zamani eh, la'urori ne na hangen nesa na zamani su ne sojin nijar suke bukata wanda ya kamata su zo su samo rahoto da kansu su kawo shi kuma ga kansu ba wa'anga jirage ba wanda ke hilin jirgi ne mai eh, wanda za su tuwa su ɗauko labarin su kuma ba za su nufin sojin na Nijar ba canza su wani wuri da shi don haka wannan ne ya kamata magabatan mu su yi a dai ranar sha uku ga wannan wata na janairu ne shugabannin kasashen jason sahel za su gudanar da wani taro tsakanin su da shugaban kasar faransa bin nimpo na kasar faransa kan batun sojojin kasar faransa da ke a nijar yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar nijar To a gaida Yusuf Abdullahi da wannan rahoto. To a Najeriya kuwa har yanzu masu ruwa da tsaki a harkar hada-hadar kuɗaɗe na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta dangane da takardar kuɗin Eko ta bai ɗaya da za a samar a yammacin nahiyar Afirka yayin da wasu ke ci gaba da nuna alfanun wannan mataki wasu kuwa suna nuna akasin hakan kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da baban gidan jibril ya aiko mana daga lagos dokta Dauda Muhammad Kwantogora masanin tattalin arziki ne da suka jari a Najeriya. Mutane sun yi itibakin cewa idan aka tafi haka bisa kan amana kowa na da fahimta wata abin da bature ke cewa transparency wata a buɗe kowa ya je ya nazari ya dawo to abin da ya ba mutane tsoro sai kawai aka ga faransa ta yi ta yanke hukunci mm. ah, ta hannun shugaban kasan kwadar buwa cewa sun sun riga sun canza kudaden sun yi kaza sun yi kaza to sannan kuma wannan lokacin da aka yadda cewa su shugabanni za su su yi wannan abin bai zo ba to wannan abin ya ta yana da ban tsoro mai yiwuwa kila akwai wani abu a boye wanda ba a sani ba wanda kuma dole sai an bi a hankali saboda kamar yadda aka faɗi na farko ita najeriya ko wayannan kasashen da ake kira a wams watan afirka ta yamma waɗanda suke renon ingila to ka gani a cikinsu najeriya ne babban ƙasa kuma an samu labarin cewa kamin a aiwatar da wannan sai da suka zagaye waɗannan ƙasashe har da gane cewa me zai hana su zo a yi amma kuma su tuntuɓi najeriya ba tuni dai wannan rashin tabbas ya jawo fargaba ga masu saka jari a kasuwannin saka jarin kasar inda hamshakin dan kasuwan nan dan najeriya aliko dangote ya ce zai karkatar da wasu hannayen jarinsa zuwa kasar amurka ganin yadda takardar kuɗin naira ko sauya shi zuwa eko ba shi da tabbas to ko me ke jawo irin wannan fargaba ga dai dr dauda muhammad kwantagora ainihin kasuwanci idan ka duba duba alkaluman kasuwanci a tsakaninmu da wayannan kasashe bai yi wani tasiri ba yawancin kasuwanci mu ma ya yi alaka da kasashen da suke waje to kuma suna yin wannan kasuwanci ne da mu bisa kan darajar kuɗin mu da kuma yadda tattalin arzikin ƙasar mu yake to kaga shiga wannan abun kuma zai iya girgiza wannan nasara da aka samu na cinikayyar mu ba tare da nan an samu daidaiton cinikayya ba da kwarewa na fasaha da kuma abubuwan mu rayuwa to ni ina ganin wannan abun ya kamata a sake nazarin shi da kuma wannan abun da ya fito fito sabo a tsaya a sake duba shi to sai dai a yanda masana ke fargaban wannan tsari a cewar shugaban bankin raya kasashen afirka dr akunyumi adishina wannan babu wani abin fargaba game da tsarin i support eco strongly i think it's a great idea uh, to, to do but obviously there are a number of convergence criteria dr adishina ya ce na yarda da tsarin takardar kuɗin eco abu ne da zai zamanto mafi alheri ga nahiyar yammacin afirka da kuma najeriya yanzu dai 'yan najeriya da sauran sauran kasashe na yammacin afirka sun zara ido domin ganin ko najeriya za ta shiga tsarin ko kuma a'a abinda kuma har yanzu gwamnatin najeriya ba ta ce ofan ba babin ya cifin murai amurka daga legas. a gaida baban gidan jibril To har yanzu dai muna Najeriya inda ga dukkan alamu rufe kan yakokin kasar da hukumar hana fasakwabri ta kasar ta yi ya fara samun nasara kamar yadda wasu suka lura domin kuwa Najeriya ta ce ta samu har naira tiriliyan ɗaya da ɗigo uku daga harajin da take karɓa a hannun mutane. Daga Abuja ga rahoton da Madina Dauda ta aiko mana. Daga watan January zuwa Disamba na 2019 hukumar kastam ta samu yawan haraji da aka karba wanda aka shigar da ita ta aljihun gwamnatin tarayyar najeriya wato naira triliyan daya da digo uku dama abinda gwamnati ta bamu mu karba a wannan shekara shine naira biliyan dari tara da talatin da uku da digo biyu mai magana da yawun hukumar hana fasa kwauri ta kasa joseph atakedan da bayanan kudaden da aka samu ta hanyar haraji. Wannan bayani ya ja cece kuce daga kwararru da masu fashin baki akan al'amuran yau da kullum da ke ganin dole fa sai an yi gyara a batun gudanar da harkokin kasar baki ɗaya idan ana so a samu ci gaba mai dorewa. Tsohon mukaddashin shugaban ƙungiyar kwadago ta ƙasa Comrade Isa Tijjani yana cikin masu irin wannan tunanin. Wani yaudara da wasa da hankali da na ji hukumar kwastam ta naiman mutanen Najeriya. Wai rufe boda ya haifar da da mai ido an samu ƙarin kuɗin shiga daga biliyan zuwa tiriliyan da sauransu to amma ai suna manta wani abu watan farko da da farko lokacin da ake smuggling din nan in ma an daina misali ga misali ina su mutanen kasan suke akwai wanda ya isa yi smuggling a tarayyar najeriya ba tare da haɗin kan kastam ba wani ainihin wayo ne kuma shin abin da nake so in tambaya shine ranar da aka buɗe bodan nan aka ce to shikenan an gamsu abubuwa sun yi daidai shikenan an daina smuggling din kenan to sai dai ga kwararre a harkar zamantakewa Muhammad Ishaq Usman yana ganin hukumar hana fasa ƙwauri ta yi rawar gani duba da yadda ake aiwatar da dukiyar ƙasa idan har za a ce ana yaƙi da cin hanci da rashawa to an yi amfani da wannan fikira ta rufe kan iyakoki ne saboda ƙarin kuɗin shiga kada ki manta cewa iyakokin nan na Najeriya duk da aka garkame su banda ta Legas wato iyakoki ne da za a ce kusan suke da yarjejeniyoyi da kasashe makwabta da ita wannan kasa wato najeriya saboda haka ko lokacin da aka gargama iyakokin in kula akwai korafe-korafe saboda akwai sharɗoɗa da ka'idoda na zamantakewa wato a wannan yanki na yammacin afirka da sahel baki ɗaya tsakanin kasashen da najeriya ta makwabtaka da su dangane da matsalolin kan iyaka da kuma wato tarayya wajen cin gajiyar juna shi ma dai da ya shafi kan batun iyaka iyakar. Amma a nashi nazarin shugaban kungiyar Sislak da ke sa ido a harkar gudanar da mulki Awal Musa Rafsanjani ya tsokaci yana cewa yana goyon bayan matakin gyara da zai kyautata wa al'umman ƙasa. Babu wata ƙasa a duniya da ake irin wannan mundahala kamar najeriya saboda haka bai yi mu fita daga cikin kangin da muka samu kanmu kuma sa'an nan dole ne a samu gyara don abin da ake kira a turanci leadership recruitment wato wani mataki na tsamo shugabanni masu mutunci adalai waɗanda suka kware akan yin aikin harkar tafi da jama'a da kuma harkar gwamnati ba zai yiwu mu ci gaba da ɗiban waɗanda ba san ma abin da ake kira jagoranci ba dole ne a kawo tsarin da za a samo shugabannin da sun kware suna da gaskiya suna da amana suna da fuskanta kuma suna da kishin kasa ba barayi ba ne ba masu cin amana ba ne ba waɗanda suke albazirmanci da dukiyar jama'a ba ne har yanzu iyakokin ƙasar a rufe suke sai dai ana iya shiga ƙasar ta sararin sama ko ta iyakokin ruwa Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Masu saurari kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogo mu nan na cewa karfe goma da minti goma sha tara na safe yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. duniyar Amurka wannan mako zai sharhi ne kan yadda Amurka da Iran ke kokarin kaucewa gubza yaki kamar yadda jama'a da dama suka lura. Duk da cewa kasashen biyu na ci gaba da hura hanci kan sabuwar rashin jituwa ta baya-bayan da ta barke. Sanadiyar kisan wani babban kwamandan dakarun Iran da Amurka ta yi a makon da ya gabata. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani. Sunana Mahmud Lalo. To a ran larabar da ta gabata ne shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa daukacin Amurkawa jawabi bayan da Iran ta harba wasu makamai masu linzami kirar ballistic akan wasu sansanonin sojin Iraki da dakarun Amurka ke zaune a ciki harin da ta kai a matsayin martani. Yayin jawabin nasa, shugaba Trump ya sha alwashin saka sabbin takunkumi akan Iran. ya kuma yi kira ga kungiyar tsaro ta neto da ta fito ta taka muhimmiyar rawa a yankin gabas ta tsakiya duk da waɗannan kalamai da shugaba trump ya yi jama'a da dama dai sun kalli wannan jawabi nasa a matsayin wani mataki na yayyafa ruwan sanyi kan takaddamarsu da ƙasar ta iran biyu bayan kashe wani babban kwamandan sojin iran da amurkan ta yi a ƙarshen makon da ya gabata wato kasim sulemani ko da yake harin da iran ɗin ta kai sansanonin biyu a cewa trump bai raunata kowa ba the american people ya ce ya kamata amurkawa su yi godiya su kuma yi murna saboda babu ba amurke ko ɗaya da ya ji rauni a harin da gwamnatin iran ta kai to sai dai a wani abu da ake ganin na kai zuciya nesa ne shugaban na amurka ya ce ƙasarsa ba za ta ɗauki matakan soji a kan iran ba sai dai za ta kakaba sabbin takunkumi a kan tehran ya kuma yi kira ga kasashen yammaci da su yi watsi da yarjejeniyar nukiliya da aka kulla da iran don a samar da wata sabuwa a deal with iran that makes the world a safer ya ce a samar da wata yarjejeniya da iran wacce za ta sa a samu kwanciyar hankali a duk faɗin duniya ya zama dole mu kula yarjejeniya da za ta sa iran ta ci gaba ta kuma ci gajiyar ɗimbin arzikin da take da shi sai dai a kalaman da ya yi kan harin da iran ta kai a kafa twitter ministan harkokin wajen ƙasar ta iran muhammad javad zarif ya ce hararen martani ne ga amurka waɗanda suka yi daidai da abin da aka mata domin kare kanta sannan ya kara da cewa iran ba so take ta yaƙi ba lura da cewa a doron ƙasarta amurka ta kai harin da ya kashe babban kwamandan ƙasar iran kasim suleimani a birnin bagadaza a makon da ya gabata majalisar dokokin ƙasar iraki ta kada ƙuri'ar amincewa da dakarun amurka dubu biyar da ɗari biyu da ke jibgi a ƙasar su fice to sai dai shugaba trump ya gargaɗin cewa zai ɗauki matakin saka takunkumi idan ba a bari amurkan ta fice daga ƙasar ta iraki cikin ruwan sanyi ba a nasa bangaren shugaban iran hassan rouhani ya ce matsaya ta karshe da iran ta cimma ita ce bayan kisan babban kwamandanta wanda shine mutum na biyu a karfin faɗa a jiya a ƙasar ta iran wato ita ce a fatattaki dakarun amurka daga yankin baki ɗaya su dai makamai masu linzamin da iran ta harba ba su jikkata kowa ba al'amarin da ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce mai yiwuwa da gangan iran ɗin ta kaucewa jikkata wani gudun kada ta zafafa rikicin abinda kuma har ila yau ake tunanin ya sa shugaba Trump shi ma ya sassauta kalamansa har yayi wannan kira. To the people and leaders of Iran, we want you to have a future. Ya ce ga al'umma da shugabannin Iran, muna son ku samu makoma ta gari wacce ta kamace ku, wacce kuma za ta kawo yalwa a cikin kasa ta kuma sa ku kulla ƙawance da sauran ƙasashen duniya. amurka a shirye take ta rangumi zaman lafiya daga duk wanda ke kaunar zaman lafiya The United States is ready to embrace peace with all who seek it. To duk da cewa shugaba Trump ya sassauta matsayarsa, hakan bai hana majalisar wakilin Amurka yi wa Trump katanga ba, gudun kada ya amfani da karfin soja akan Iran ba tare da ya tuntube su ba. Majalisar dai na korafin cewa shugaba Trump bai nemi izinin ta ba kafin ya kai harin da ya kashe Suleimani. matakin da ta ce zai jefa rayukan dakarun amurka da sauran amurkawa cikin haɗari to a gefe guda kuma tuni su ma masu sharhi kan wannan takaddama suke ƙara ba da tabbacin cewa abu mai wuya ne ƙasashen biyu su shiga yaƙi da juna michael fush jami'i ne a cibiyar na mai sa ido kan al'amuran ci gaban amurka da ake kira center for american progress Uh, on the one hand, they've been sending nothing but escalatory messages. Ya ce a gefe guda, kasashen biyu sun yi ta jefawa juna zafafan kalamai cikin shekaru uku da suka gabata. Amma halin da ake ciki a yanzu akwai alamu da ke nuna cewa sun fahimci illolin da ke tattara da yin yaƙi. saboda haka dukkansu suna ɗaukan matakan kaucewa hanyar gwabza yaƙi. To masu aro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma na jiko idan Allah ya kai mu. Kafin nan a madadin farsi mai da Kuswara da kuma Julie Letters Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu. Madalla a gaida Mahmud Lalo da shirin duniyar Amurka. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro suke aiko mana ta hanyar imel. A yau sakonmu na farko ya fito ne daga kaka Alhaji Bukar ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. A yau na shigo wannan fili ne na kira ga iyaye mata. Don Allah iyaye ku kula da wutar da kuke amfani da ita lokacin da kuke girki. Ku tabbatar idan kuka gama girki ku kashe wutar da kyau ta zama gobara ta yi ta'adi. Allah ya sa an ji kuma za a yi kiyaye. Saƙonmu na gaba haɗin gwiwa ne daga Bako Umaru da Lawan bin Hambali suka ce Assalamu alaikum sashen Hausa don Allah ku ba mu dama mu isar da saƙonmu cikin shirin wasiƙun masu sauraro. Ubangiji Allah ya ji kansu da rahama. Daga nan sai saƙon da ya fito daga na mai Umar ya ce a yau muna kira ga gwamnatin jihar Katsina da kuma ta tarayya da su haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen ganin an kawo ƙarshen matsalolin harharen 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane da ya addabi jihar. a ƙarshe muna addu'a allah ya kawo mana ƙarshen ayyukan 'yan bindiga a jihohin arewa maso yammacin najeriya amin a gaida binta yaro da wasiƙun masu sauraro to kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karan a takaice. a takaice Kasar Iran ta gayyaci hukumar kula da harkokin sufuri hukumar Amurka da ke bincike akan haɗura wadda ake kira NTSB a takaici don shiga binciken da ake yi game da jirgin saman fasinjan Ukraine da ya faɗo a kusa da Tehran a cikin farkon wannan makon. A wata sanarwa da aka fidda a jiya Alhamis hukumar ta NTSB ta ce ta samu saƙon gayyata a hukumance game da faɗuwar jirgin saman daga hukumar sa ido akan haɗuran jiragen saman Iran kuma za ta tura wakilinta don gudanar da bincike akan haɗarin. 'Yan majalisar wakilan Amurka da 'yan jam'iyyar Democrat ke da rinjaye sun kada kuri'a a jiya Alhamis akan takaita damar shugaba Donald Trump ta neman ƙara kai hare-hare a kan Iran ba tare da amincewar majalisar dokokin ƙasar ba. Ƙudurin ya samu amincewa da kuru'u 224 eh, a yayin da 'yan majalisa 194 ba su amince ba. Wasu 'yan Republican su uku su ma sun jefa kuri'ar amincewa da ƙudurin kamar 'yan Democrat. Ana sa ran shugabar Jamus Angela Merkel za ta je birnin Moscow gobe Asabar idan Allah ya kai mu don tattaunawa da shugaban Rasha Vladimir Putin. Ana da zaton taron zai mai da hankali ne akan rikicin Iran yayin da Jamus da Rasha ke yin kira akan a sassauta zaman fargaban da ke faruwa tsakanin Amurka da Iran. haka zalika rikicin ukraine shi ma yana cikin jerin abubuwan da shugabannin za su tattauna a kai da kuma batun makomar bututun iskar gas ɗin nord stream 2 daga rasha zuwa jamus da ke fuskantar suka sosai daga amurka Ranar Talata da ta gabata ne shugaba Vladimir Putin ya kai wata ziyarar ba sabon ba zuwa Siriya karo na biyu. Tun bayan da Rasha ta shiga harkar taimakawa shugaba Bashar al-Assad a yakin basasa kasar a shekarar 2015. Andrew Foxwell wani mai fashin baki ne ya ce saboda yadda Rasha ke ƙara shiga harkoki a gabas ta tsakiya. Rashar na ƙoƙarin ta kaucewa barkewar wani sabon rikici a Iran. Masu sauraro a nan za mu da sa'aya sai kuma an jima idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin kuma ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau PJ Elian Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin yau da gobe.